بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول da haɗuwa a wannan darasi na littafin shek abubakar jabir al-jazai littafi ne wanda ya kunshi akidu da ladibba da da kuma ibadoji da kuma mu'amaloli wanda wannan littafi muke karanta shi da ranar litinin a wannan masallaci da ke tafi da road cra zaria a wannan rana wacce ita ce ranar 16 ga watan ogos shekara ta 2021 wanda ya daidai da ranar bakwai ne ko bakwai ga watan muharram shekara ta 1443 na'am in ba manta ba har yanzu muna nan a cikin babin da yake magana fil adadi mu'annab ana yadda ya kamata ka yi mu'amala da kanka muna yin magana a kan muraƙaba ana yadda mutum zai dinga lura cewa duk inda ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana ah, kula da shi saboda aka sai tsoronsa sai kuma ya yi taka tsantsan wajen aikata abin da zai aikata amma na muka tsaya malam na'am mun tsaya daidai inda malami ke bayani akan yadda magabata na gari suke lura idan za su aikata abubuwa suke tuna cewa duk abin da suke yi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin su wannan ya kace taka tsantsan wajen aikata haka Allah zai kawo mukamai na ila musulmai بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله أولا إلى للجني رحمه الله بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له نعم أنت مبين جني ɗaya ne daga cikin mazawata aka ce masa ta yaya mutum zai taimaka wa kansa wajen rashin kalle-kalle wajen rantsa ido sai ya ce ta hanyar gane cewa ganin wanda kake kallo ya fi sauri akan kallon da kake mana kallon mutumin da kake kallo Shi ne ya fi sauri fiye da fiye da wanda ake kallo a nan abin da ne yake nufi a takaice shine ka dinga tuna Allah subhanahu wa ta'ala shine ma nan fi ka anna nazaran nazir ilaika asbaqu min nazarika ila al-manzur lahu ana ka tuna wanda yake kallon ka ma'ana Allah kenan to kallon sa ya fi sauri fiye da kallon da kake yi wa wani to yanzu idan kana kallon mace rara ta ga yanzu in malami yake cewa yanzu a ga ɗakin yan mata da yawa da daddare ba ta kashe fitilla ya ce saboda suna yin bidiyo call haka mata masu yaya mata su kula sosai ya ce tana gidan ubanta ta kulla kofa amma wani yana sannin yana ganin tsara so yana da kyau in mutum zai kalli mace tsirara ko zai kalli ta a wata sifa to ya dinga tuna cewa Allah subhanahu wata'ala kallon shi ya fi sauri fiye da shi yadda yake kallon abin da yake kallo shi ne abin da malai ke shi a tafi na ثانيا قال سفيان الثوري عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة سفيان الثوري يكتش عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية ina horonka da muraƙaba mana ina horonka da lura mimman la takfa alayhi khatiya game da wanda wani abu baya koya gare shi wa alayka da raja mimman yamlikul wafa kuma kai ƙoƙari ka dinga fatan wanda ya mallaki alwafa ya mallaki cikawa wa alaika bil hadar mimman yamliku al-uquba kuma na hore ka da taka tsantsan da taka tsantsan game da wanda ya mallaki uquba ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya mallaki uquba uquba a hannunsa take kamar da lokacin da Abu Jahl ya ce zai taka annabin yana sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la nasfa'an bin nasiya ko nasiyatin kadibatin qati'a Allah ya ce fal yad'u nadiya sanadu zabaniya ko na'am ji mala na'am ثالثا قال ابن المبارك kula راكب الله يا فلان فسأله الرجل عن المراقبة فقال له kun abadan ka annaka tsaron azza wa jalla ibn mubarak ya da wani ka dinga kulawa da Allah ya kai wani sai ce menene muraqaba ne kulawa da Allah sai ce ka zama duk abin da kake yi ka dinga tunanin kamar Allah yana ganin ka wannan kuma shine hadisin malaika jibril ko dogo wanda ya zo a arba'un an-nawawi na biko ko fa in lam إنه نعم إنما إنما سأله أن إسكن نعم قال عبد الله بن مهار نعم. رابعا قال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فأرثنا ببعض الطريق فانحدر علينا راء من الجبل فقال له عمر يا رائي بئنا شاة من هذه الغنم فقال الراهي إنه مملوك فقال له عمر قل لسيدك أكلها الذئب فقال العبد أين الله فبكى عمر وبدا على سيد الراهي فاشتراه منه وأعتقه هذا ما سيماني كنا عبد الله بن دينار يجي سوا يدعوكتا تارد عمر عرفنا ببعض الطريق كما تيبتشي كامسكو أجيبا عنها ce suna nan kawai sai wani makiyayi ya zangaro musu minar jabal daga dutse ya ce qala nan umar sai umar ya ce ya ra'i bi ina shatan min hadhihi zana ka siyar mana da akuya mana daga cikin wannan dabbobin faƙalar ra'i sai ra'i ya ce innahu mamluk ya ce to ai wanda kuke tare da shi ba wani ba na shi ba hmm. yau yawwa sai yake cewa fakara lawa umar sai umar ya ce kulle sai yi duka umar sai ya jarraba shi hmm. sai ce to ai idan ka bani in ka je sai ka ce da shugabanka akala hazi'in kura ta ce ni faƙalar ab sai bawan ya ce ainihin Allah hmm. ya to in na ce kura ta ce ne ba ka tunanin akwai Allah wanda yana gani na cewa sai da ita na yi ba ba ka umar sai umar ya yi kuka wagada ala سيد الرأي fashtara منه wa ataqam da sassafa sai tafi wajen mai wannan bawa sai sai shi ya me yasa saboda wannan abin da ya nuna na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsoron Allah da ya nuna shi ne dalilin da ya sa sai na Umar ya shi kuma ya yanta kanmu da Allah. Hamisar, ku kiya an ba abu salihi na annahu marrabi jama'atin ya tawamuna, wahidun jalisun ya taramauna, wahidun jalisun ba'idan anhum fataqaddama ilayhi wa arada an yukallima faqala la zikrullahi ashha qala anta wahdak faqala ma'i rabbi wa malakaya qala من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له قال أين الطريق فأشار نحو السماء وقام ومشى an rawaito daga wasu daga cikin bayan Allah na gari cewa ya wuce wasu jama'a ya tara mauna mana suna tseren harbi hmm. shine mana ya tara mauna hmm. wannan ya harba wannan ya harba ƙarshe sai a ga wane ne ya fi hmm. iya harbi yace wa wahidun jalisun ba'idan anhum akwai wani shi kuma yana zaune ba'idan anhum yayi nesa da su fata mai ne sai ya matso arada an yukallimahu ya so ya mata magana zai yi wa wannan wanda yake gefen magana sai ce ya sha in zai ce ai ambatan Allah shine na fi sha'awa fiye da wannan magana da lafiya قال أنت وحدك اتباع هلا إنا سوى جنكني saboda na ga kai kadai ne sai ce ba ni kadai ba ne ma iya rabbi wa malakaya ma'ana ina tare da ubangiji na wa malakaya kuma ina tare da mala'iku guda biyu qala lahu man sabaqa min haula sai ce masa a cikin waɗannan waye ya ya tsere wa ɗan uwan shi mana waɗannan da suke wasan harbi wane ne ya yi gaba da wani waye ci kalaman ga farawa sai kautar da tunanin shi yana so ya ce wannan wanda ya fi iya harbi shi ne ya yi gaba sai ce a wanda ya yi gaba shi ne wanda Allah ya gafarta masa ala ina tsare sai ce to ina hanya ta in haka yi ashara na hawa sama sai ya nuna sama wa kama wa masha sai ya tashi ya tafiya kaga bayan allah na gari kenan ma'ana ba ta magana sama an ce imamu ahmad hajji ya shiga cutar azai yana taka ɗin game da yawan maganganun me yasa saboda kawai saboda kawai ma kaurin min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da mutum zai illa ladayhi a tare da shi raqibun akwai mala'ika wanda yake kula da shi yake dakon abin da zai faɗa atid koyaushe suna da to mala'ika ne guda ɗaya bayan da wasu ke fassara a cewa akwai mala'iku rake guda a cikin ba duk sufofin sai yawa ma za a wani littafi ya da hukunci ya kirga da guda a da matsayin sunayen mala'iku ko ba suna ba ne ma su sifa saboda inda rakibu da a cikin ne mala'iku ne biyu sai a ce ma ya illa da daini rakibun tsaraki shi ta karancin larabci ne ka fassara rakibu da atidu a matsayin mala'iku guda biyu na ganin kowa ya gane yawwa saboda kaga wannan kiyaye maganganun ke na imamul bukari an rawaito daga wajen shi yana cewa wa inni al'arju an alƙallah lam aztab ahadan ina fatan na haɗu da Allah ban taɓa cin naman wani ba shi imamul bukhari ko irin ɓangaren jarhuwar tarihi ana faɗin illar da marawacin hadisi yake da shi to shi an ce kalmomin ka takaitattu ne kuma kun yadda wasu za su tofar da yawa haka faɗi wani rawo ko kuma su faɗi wata kakkausan magana ce sai yi ulhif ko wani abu makamancin haka shi kalmomin ka gajeru ne sai dai ce fi na ba saka tu'anu ko saka cuwa ne zo mutanen mu wani kamai ne fi ɗaya ya zage ka so ɗaya yi waye wucewa ka da babanka sai ya zage amma shi kallon saka cuwa ne nazar na'am na'am sadikan wa hukiya anna Zulaiha, lamma yusuf alayhi salam qamat faghassat wajha sanamin laha فقال يوسف عليه السلام ما لك أتستحي أتستح أتستحين من مراقبة جمال ولا من مراقبة الملك الجبار sulaika yadda marwaita tarihi suke cewa ita cewa ce fajirce zulaika malawa ce zulaika cutar yawwa to ai baka kusa ne ladan wace wannan amawalin ne wace sai ko ku ba malam fa a ah, masu firawuna yi sunanta asiya mana eh, ita ce matar sarkin misra ka ce ba firawuna ba a lokacin ma firawuna kila ma ba firawuna mana babu wannan sarautar ta firawuna ɗin yawwa shi firawuna ai sarautar misir ce a lokacin tunda shi ma ba sunan shi kenan ba e so shi annabi yusuf ai ya raga ya raga ta annabi musa da nisa tsakanin su duk da ne duk babansu ɗaya tunda duk 'ya'yan yaƙofi shi kaga annabi yusuf dan yakub ne shi kuma annabi musa yana cikin jikokin jikokin yakub din su dukkansu daga yakub din ce so ita zulaika ita ce aka ce sunan matar da bayanin ta ya zuwa a sofi yusuf wacce da ta ga kyawun annabi yusuf ta neme shi da zina shi kuma annabi yusuf ya ina fatan kun gane ka neme shi da zina shi kuma biyu su ne yadda da zina so kamar yadda Allah ta da so Yusuf ko wala kada hammasi bi laula an ra'a burhana rabbi so lokacin da suka kaɗaita ta ce mai haikalak ta ce bismillah ya zo ya sadi da to shi ne lokacin da ta kaɗaita da shi sai ta akwai wani gunkin ta da take da shi sai ta lallaba fuskar shi shi ne sai yusuf ya ce yanzu kina jin kunyar abin da yake sandararre to ni mai zai hana ni ba zan ji kunyar almalikul jabbar ba mai zai sa ni ba zan ji kunyar sarki wanda ya rinjaye kowa ba ina fatan mun gani wa an shaida babu wa an shaida ba'dhum idza ma khalawta ad yawman fala taqul خلوت ولكن قل علي ركيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أقرأ ذاهب وأن ودا للناظرين قريب أنا إنك كأيت كأيت أي كدك شيكا كأيت saboda akwai mala'ika wanda yake lura da kai ko kuma Allah da yake kallon ka shine ce wala ta nan Allah ya kwanu sa'atan kada ka taɓa zaton Allah yana gafala yana rafkana ko da na hawa ne ko kuma ka yi zaton abin da kake yi yana ɓuya gare shi shine ma'anar wala annama tukfi alayhi yahibu shine ce alam tara anna al-yawma asra'u zahibin wai baga ga yau yinin yau yana sauran tafiya ba wa anna gadan lin na qarib amma masu hankali suna ganin gobe ma kusa kusa take kowa ana wallahi malam musamman yadda rayuwar yanzu yi sai ka ga daga juma'a zuwa juma'a ita suke da haka kamar tsaftawa da ka ji wata hausa kyaftawa da bismillah in ka ce ka fassara ta sala sala sai ke maka wahala to ka duba haka kace kamar kyaftawa da bismillah saboda haka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya kamata mutum ya dinga nazari game da yadda hmm. rayuwa take zuwa tana dawowa نعم نعم جيم المحاسبة وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها وكانت الدنيا هي موسم عمله كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال وينظر إلى المآسي والذنوب كالخسارة في التجارة كقول مثالي da yake mai bankayi wanda ya kamata kowa ya lura da shi da kyau ce duk musulmi idan ya kalla sai ga wannan rayuwar ta duniya yana yin ta ne domin ya nemi lahira saboda haka ya kamata mutum ya dinga kallon abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa a matsayin ne a matsayin uwar kuɗin shi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa a matsayin nafulfuli su kuma ya ɗauke su a matsayin ribar da zai samu daga uwar kuɗin shi sannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi idin ga kallon a matsayin hasara idin dinga ganin cewa hasara ce a rayuwar su wannan yana daga cikin dalilan da zai sa mutum ya hankali ya nisanci aikata ayyukan ina fatan mun fahimta saboda haka dai yana da tsananin amfani mutum ya dinga yin wannan nazarin kaga yanzu misali duk mutumin da yake fatauci ko yake kasuwanci ai dole zai so riba dole zai so uwa kuɗi ta rushe dole zai ji tsoron asara to haka musulmi ya kamata ya dinga yi uwa kuɗinsa ita ce farallan da Allah ya wajarta masa ribar ta shine kamar yanzu an yi sallar magarba kai na fula bayan isha kai shafa'i da wuturi asararsa ita ce zanabai waɗanda yake aiki ثم يخلو بنفسه نعم ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب فيها نفسه على أمل يومه فإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووقعها وقام إلى إلى جبره في الحال فإن كان مما يقضى قضاه وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل وإن رأى نقصا في النوافل عوض عوض الناقص وجبره وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد هذا هو المراد من المحاسبة للنفس وهي إهدى طريق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وعدلتها ما يأتي نعم معنى كل أكرشن رانا أكرشن يني يا كما تمتين يزونا إذا ريبا ميزام يوم أسار ميزام يوم ina fatan mun gane wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya yi ƙoƙari wajen gyara al'amuransa na yau da kullum duk sanda ya yi nazari ya gari ba ta ya samu ya yi nazari kuma ya ga asarar da ya yi kaga wannan zai sa ya yi yadda ba zai ƙara samun asara ba wannan kuma zai sa ya yi yadda zai ci gaba da samun riba su ga wannan wani abu ne wanda ya kamata mutum ya lura da shi wani abu ne wanda ya kamata duk musulmi ya dinga yin nazarinsa kamar yadda aka rawaito hasibu an fusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi ko mm. su man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut mai wayo ne wanda ya wa kansa hisabi sai kuma a yi aiki saboda abin da yake bayan mutuwa kuma haka ya kamata musulmi ya dinga saboda wannan duniyar da kuke gani ba a bakin komai take a wajen Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda a ce duniya ta kai matsayin fuffuken sauro to da Allah subhanahu wa ta'ala bai shayar da kafiri ko da makwalwa da yawa amma saboda ba a bakin komai take a wajen Allah ba shi sa Allah subhanahu wata'ala ya bar kafirin da arni da mutumin banza suna walawa suna watayawa a cikinta Allah ya mamare da ci Allah ya kawo dalilai akan muhasaba a akan mutum ya dinga lura da abin da ya samu na alkhairi saboda gobe alkiyama da kuma asarar da ya kamata mutum ya dinga lura da ita shine malam zai kawo da kala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقوله تعالى ولتنظر نفس هو أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لجدها المنتظر وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم مئة مرة وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya da suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta dinga duba abin da ta yi saboda gobe wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun tabbas Allah ne ba da labari ne akan abin da kuke aikatawa yake cewa fa qawluhu ta'ala wal tanzur nafsun da Allah yake kowace rai ta duba ta lura yake huwa wa amrun bil muhasabati lin umarni ne na mutum ya dinga yi wa kansa hisabi alama qaddama li gadi hal muntaba saboda abin da ta gabatar domin gobe قال تعالى لا يجوتوا إلى جميع المؤمنين لا lakum تفلحون ku tuba zuwa ga Allah ku duka ya koma mai la'allakum tuflihun domin ku samu rabu qala sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce inni la atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi mi'ata marra ina tuba zuwa ga Allah ina kuma neman gafararsa a kowanne yin sau ɗari idan annabi sallallahu yana tuba su ɗari tare da cewa shi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da zai zo nan gaba mu kuma abin da ya gabata ba mu san yanayin mu ba hmm. abin da zai zo nan gaba ko dama ba a gafarta mana ba to mu so nawa ya kamata mu dinga istighfari kaga wannan shi ne zai nuna maka cewa akwai aiki a gaban maza aikin da yake gabanmu yana da girma aikin da yake gabanmu ba ƙarami ba ne ya fata ya ce umar allah ya yarda da shi yana ce bu an kusa kun abla an mu ku yi wa kanku hisabi tun kafin allah ya muka hisabi na mukana rabbi allah wani وكان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالدرة يعني أثر بالدرة يعني أثر ويقول لنفسه ماذا عملت عملت اليوم وأبو طلحة رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى فلم يكن هذا منه إلا محاسبة لنفسه wa ita ballaha wata ajiya ba? kiya adal a hannun bin gaisu annahu kana ya ji in ilal misbahi faya bahu kusbu a hufihi hatta yi wa hissa bin na sun mai kulu da nafi ya hunai ma hamalaka ala yau ma hamalaka ala ma sana'ata yau kana waziyan فتكشفت له امرأة فنظر إليها فرفع يده ولطم عينه ففقعها وقال إنك للحاظة إلى ما يضرك نعم كأن هاوتو وناليه أبو طلحة قبل umar radiyallahu anhu in dare yayi kan dauki bulala ita ce dirra sai ya daki shi ya daki da su sai ya ce ma za a minti yau ya kika yau wannan aiki na alkhairi yau kika yi sannan kuma abu talha lokacin da lambunsa ya shagalar da shi da kayan sallah sai ya fitar da wata sadaka saboda Allah hakan ana bin kai yakan zo ya kara ɗan yatsansa a kusa da wuta har sai ya ji zafin wuta sannan sai ya ce da kai shi ya hunai ya kai hunai ma malaka alama kana ta yau makaza me yasa kai abu kaza ranar kaza me yasa kai abu kaza ranar kaza suka ce wani daga cikin bayan allah na gari ya taɓa fita ya sai wata mace jikinta ya ɗan yayi sai ya ga wani ɓangare na jikinta wannan ya sa ya ɗaga hannunsa ya mari idan shi ya tsiyaye ta saboda ta kalla haram. ya eh, eh, mana ya wuce gona daidai. sai ne ba zan rubuta shi a littafi hmm. ina ba tunna ba ne hmm. sai ya yi fari kawai shi ne amma malam ya kawo shi a nan ne don ya nuna maka irin yadda suke takatsantsan hmm. to da ya da shi ne yake cewa in na kilala haza ila ma ya ke dai idan nan kai can ina kallon abin da zai cutar da ni shine ma'ana in nake lala haza ila ma ya gudu ana kina kallan ina kina kallan abin da ya cutar da ke kuma da ba a gurbin bigor fatin fakal mata mata gun ya ta da hilgurfa sun ma aka bala ala na suhi fakal tas'ali ni amma la ya ale la'u'aki ban bannaki bi sau mi sanatin fasamaha وروي وروي أن أحد الصالحين كان ينطلق إلى الرمضاء فيتمرغ فيها ويقول للنفس ذوقي ونار جهنم أشد حرا عجيبة بالليل بطانة بالنهار وإن أحدهم رفع يوما رأسه إلى سقيه فرأى امرأة فنظر إليها فأخذ على نفسه ألا ألا ينظر ألا ينظر إلى السماء ma da mahayya na wani daga cikin bayan allah ya wuce wani ɗaki sai ita shi aka gina wannan ɗaki bayan haka kuma sai ga wannan ai lagau ne ana wannan shan zance ne zance ne da ba shi da fa'ida to wannan ya sa ya zargi shi, sai ce a ne yasa kike tambayar abin da bai shafe ki ba ya ce da ranshi sai ce to tun da haka ne sai na yi miki uku ba zan yi azumin shekara ɗaya shi kuma wani daga cikin magabata na gari yakan je ya yi birgima a cikin wurin da yake da tsakoyi masu ɗaukar zafin rana sai ya dinga cewa da ran shi ya ɗanɗani wannan saboda wutar nama ta fi tsananin zafi ya ce haba ke kuwa da rana da rana ba ki aikin komai da daddare kuma mushi kina barci sai za ki Allah mana yana zargin kansa da kansa shi ne malam yake cewa wani daga cikin magabata ya taɓa daga kansa sai ya ga wata mace wannan mutum da ya gani hakan sai ya sa ya yi rantsuwa ya yi wa kanshi alkawari cewa ba zai ƙara kallon a abada inda yana rayu tun da garin ɗaga kai kawai ya gama ci to wannan yana daga cikin sirrin da ya sa rayuwar magabata ta fi rayuwar mu albarka dukkanin da muke zaune a nan wai a rana eh, akwai ranar da wani ba zai gama ta da wata halatta ya ganta ba na tuba zan yi wa kuku da kuke can sama <laughs> to ji mutu na bangaya wajen ku ladan ba eh ladan sai ku da yake kuna kiran sallah kila ba ka ta to kaga wannan wallahi mala wato abin da ya sa fitattunu suka shigo mana a mu ba za ka yi mamakin sa ba yanzu ka ji ba ka ji dan gaya ka ji dan gaya kawai fa daga ya gama ci ya yi rantsuwa ba zai kara kallon sama yanzu ya rami ala za a ba mu fito yi a rana yanzu mai ka gama ta ɗari ma in ka shiga jami'a malai ta kuma ta ɗari ba sai ga talatin ma lokaci lokaci yau ko ina a yi ba su din nan da na shiga yau ko ina ne kar maza da mata haka ko ina ba za ka kasa da mutum hamsin ba hatta get in ka je ka ji ma tukur ma ya zama ta ji ya maza da mata ma to kaga fa kamar yadda ka yi ganin kuskure haka shi ma fa ganin kuskure yayi kawai sama zai kalla sai gama sai ce wani zai ƙara kallon sama ba in dai yana raya ba zai ƙara daga kanshi daga sama ba to mu kuma yanzu mutum zai je club din ya gama ce wani zai je kan hanya don ya gama ta duk wacce ta wuce wannan ta fi wannan kyau wannan ta fi wannan kyau wannan ta fi wannan kyau to mala za a yi matsaloli ba za su mana yawa a cikin rayuwa ba ta ce ma huliyar da wani profesa na ce wai me ma yanzu abin mamaki da yan jami'a suna zina na ce duk rukunan zinan an tattara su yace al bin abbas lokacin da suke tafiya tare da annabi a Amina. yana bayan jakin shi suna tare kan amiya ta zo tana yi wa annan sassalam fatawa kawai da annan sassalam ya ga bin abbas yana kallanta sai juya shi sai abbas bin abdul muttalib ya ce me ka juya kan ɗan babban sai ce na ga saurayi da budurwa ne ban amince shi dan ba zai shiga tsakaninsu yanzu ka duba fa aikin haji matar fatawa ta zo a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam annan amma annabi yana ji mai tsoron dan to ya za ka yi da waɗanda suke zama a group discussion sun yi mummunan shiga suna wasa da dariya ya za ka yi ka yi mamaki in shedan yana tare da su wannan yana bayan annabi fa a kan jaki ba wai yi ne tsakani ba ka san dai yanzu in dai mutum biyu suka hau to kai ka tabbatar kusa da kusa jikin su yake ba a haɗe ba to amma suna tare fa akan jaki gashi a aikin hajji gashi kuma matar ba hira ta zo yi ba ta zo neman fatawa addini suka yi gaba a nan salam ya ga alfadul bin abbas yana kallon wasu mata da suke gudu ya ƙara juya kan shi so duk rukunan da ake yin na ba wanda ba a cika shekaran jiya program ɗin mana usra suka gayyato ita abdullahi gadanka yana ba mu labarai da yawa kala-kala cewa ko yake cewa da mata yaran kin sun girma kada ki kafarun su a gida tare da babansu koyaushe yanzu shi dan yana yawan shiga to wannan fa uba kenan shan aminu daura kuma yana ba mu labari ya ce ji kenan shi kuma ya ce akwai wanda mutumin da ya aure ya girma ya yi shekaru ya aure amarya kawai babban ɗan shi ya mai da ita matan shi su duk rukunan shaidan sun tattara wani da asuba wata yake tambaya ta hukuncin abokin da aka tura shi bikon mata abokin shi daga baya jiya ya aure ta yace wani wani mai hukuncin wannan cin amana mai hukumar shi a matsayin yake tambaya yau da asuban nan na ce to ni dai a musulunci ba san yana da wata hukuma ba amma ni a fahimta ta laifin abokin nashi saboda tun da kaga haka yana shiga gidan shi kuma yana kallanta a sifar da bata kamata ba hayyaci yana santa shi yasa yana saki da aka tura shi biko shi kuma ya yi wa kan shi biko so tana gama yadda aka daura musu aure da abokin shi wai ma tukur ya kalli amincin ne so ya kamata gaskiya mutum laya malam ya ƙara tunani ya waje wa mutum ya ƙara nazari ya ƙara duba da yanayin yadda rayuwar nan ta shek abdulkarim al yana cewa tun da mota da jirgin sama suka su ya ce mutuwar fuji'a ta ƙara yawaita hmm. so da mutuwar fuji'a shine mutum ya mutu haka amma yanzu a kawai mutum a gaya mutu amma yanzu mutuwar fuji'a hadda a ga mutum goma mutum ishirin sun yi arzata shi da sun mutu su ya kamata mutum ya yi tsoron allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mutum ya lura da abin da yake zuwa yana dawowa a fitattunu sun yi yawa kuma matan da kake kallo yanzu da yawa ƙyalƙyal banzani wallahi da yawa ƙyalƙyal banzani mutum ya auri wata kyakkyawan mace yana ji ne ta yi dinga yi uwar gidan shi wulaƙanci za abin mamaki ashe duk ba su fokan ta suka ne tana haihuwa ɗaya ni da na ganta da ƙyar ma na gane ta ta yi baƙi ta mammauce duka ta canza dama ba da ne ka gani barbaɗa kuma ne dama kuma nan ne ma haka ake shi za ka kai mamaki ka zama mutum ya saki matar shi bayan kwana ɗaya Allah ya kare ni yake haka za kana salihuna هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تفريطها ويلومونها على تكفيرها يلزمونها التقوى وينهونها عن الهوى عملا لقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى yace yadda ka gani haka tsanihan bayi suke yi wa kansu misali an tafi tsaya daga sakaci hmm. suke zargin kansu akan bai kamata ke kaza ba suna lazumta mata takawa suna kuma hana ta kan zuciya saboda aiki da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko amma man khafa maqama rabbih wa nahannafta anil hawa amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana ransa daga kan zuciya to fa innal jannata hiya al aljanna ita ce makomarsa Allah ya ba mu dace to dai a takaice in mun kalla za ga malam yana koyar da mu ne kan mutum ya tsoron Allah mutum ya dinga tuna rayuwar duniya wuri ne da neman lahira so kar mutum ya ta takaci kar kuma mutum ya yi ya bari mu ji ko da tambaya guda ɗaya in akwai mita bismillah ba dole wannan ba

ban ma san yadda ake yi da baraka a hudu ne da ne ake yi ana karanta rajin sha biyar biyar ba ko fatiya da ita ne ake karanta to ita yin salatu tafi malamai sun yi sabani asali akan ingancin ta ko kuma rauninta amma ni gaskiya na fi gamsuwa da maganar waɗanda suka ci ta inganta man ka kalli ta mata saba wa tsuffar sallolin da ake yi a addini na yau da gobe so ni na fi gamsuwa da cewa ba ta inganta ba so in ya zaman to wayar ba ta inganta ba to sai ya zamanto babu bukatar na da ma yadda ake yi Allah ne mafi sani so ka nemi wata hanyar ta neman lada inda karatu ke ah, akwai wata tambaya Nura da yadda zamani ne ke tafiya mara. kenan wannan yana nuna mana duk wanda ke mu'amala da a cikin abinci irin waɗannan magabata wanda kawai talla ya kuɓuce ne ya kai abin da yake gabari masa daidai ba har ya hori kansa da wasu nau'uka na horo to mu kuma yanzu a wannan halin da muke ciki ana rayuwa ta yi abin nan sosai duk wani dress code da ake sawa a university da abin nan za a ga cewa ana ba a kiyaye ba. sannan iyaye yawanci za ka ga cewar ba su damu da 'ya'yansu yaya suke fita tun a cikin gidan ma da yadda za su fita mutum wanda za ku ga bai damuwa a matsayin shi na uba ko kuma abin da yana gama da iyaye su kan suna bukatar yawa hankali lallai kan irin wannan ɗabi'a mummunar ɗabi'a ce mutum ya bar 'yarsa wayar ta baya bibiya bai san me ne ke tafiya ba sannan kuma shiganta da yadda za ta fita da je makaranta da abin nan ko kuma ta tafi hostel kawai tana zama bai san ya take ciki ba ba shi ma da tunaninta wannan ina zama na iyaye nan suna bukatan zuwa Allah na dawo su kai wai wannan bangare al'ama da tukur babban abu da ya kamata mu sani shi ne ita tarbiyya amana tarbiyya amana ce wato mutane da yawa ba sa ɗaukar tarbiyya a matsayin cewa amana so Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu kan 'ya'yan da ya bamu wato musibar da take faruwa kuma take samun mu ita ce munanawa Allah ne wallahi a yadda na fahimta yawancin waɗanda suke tura su jami'a sun munanawa Allah zato ne suna ganin in ba yaran sun yi jami'a ba a su jiya malam daura ya faɗi wata jimla wacce na daɗe ina tunaninta ya ce duk wani profesa kusan duk profesan da ka sani musamman arewa ya ce babu shi da ke firamare ba ya ce amma a haka ta tarbiyyantar da shi ya zama profesa ya ce amma yanzu za ka samu profesa ɗan shi ya zama kankararre wacce ba ke firamare ba ita ta sa ta tarbiyyar da shi ya zama profesa haka ne kuma a arewa dai da kyar ka samu mutumin da ya shekara 60 a duniya ko saba'in ka samu babar shi ta yi firamare da kyar ne ko ba ga wani mara kukun tattara mu shekaru so da kyar ne ka samu mutumin yauci ko ba a zuwa professor sai sittin da wani abu sai a yanzu ne ake dan samun masu jini a jika an ga mutum ya tsuba ya kusa kwandiyar ma yake zama profesa to ya ce me dalilin da ya sa wannan ba su firamare ba suke iya sana'anta profesa da izinin Allah amma yanzu ka samu cewa mutum profesa amma ɗan shi kan gari ko yana shaye-shaye ce dalili ne saboda na ba sa iya zama su tarbiyyantar da yara ya tafi aiki ita ma matar shi ta tafi aiki saboda haka ya aiki za su bawa tarbiyyar yara shi sa yara su zama yan iska ba a ba yake cewa da yawa idan mutum ya kawo mai complain akan cewa ɗan shi ya lalace sai tambaye shi kai ka mai tarbiyya ko wakiltawa kai sai ce ya aiki ya aiki, a makaranta ake ɗebo su ko a hanya a hanya aka taɓa samun wata mace ta yi karatu ta zama ya aiki ba to wala malam wannan yana daga cikin sharrinta karatuttukan mata na a institution ya haifan mana a society ya yawaita samun ma'aikata mata sannan kuma wannan ya sa tarbiyya ta lallace saboda duk wacce take aiki ba ta da lokacin da za ta ga abubuwan da yara ta suke yadda ya kamata kuma wannan shine dalilin da ya sa a baya tarbiyya ta fi ƙarfi saboda uwa ita take zama ta bibi idan ta koyar shi su koyar ta tafi ofis shi ma ya tafi ofis sun bawa nani da fina-finan wasu, da sauran su musu tarbiyya yanzu ma na profesor zai ka sani iyayen sun yi firamare profesor to ka gani ka gani dan gai dan gai ma na san ya fahimci haka ko to amma ka duba a processors sun kuma sai ka samu su sun kan gari to akai yi waɗancan iyayen ɗan ƙauye waɗanda ba su karatun boko ba suka iya samun ‘ya'ya masu tarbiyya su kuma waɗannan suka kasa samu wani yana daga cikin abubuwan da ya kamata ne na gari so gaskiyar lamari halakar da take ciki shine galibi matan da suke jami'a suna koyar suna ce suna ci shi sa wata jumla da na faɗa wasu kaga ta yi zafi ta ce ni a fahimta ta duk wanda ya sa shi a jami'a kuma bai da damar da zai iya bibiyar ta ya ga halin da take ciki Allah ma la ya a tarbiyya Allah ya ba mu da kyau salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh